ya aka yi zara ya aka yi amana ta yarinyar ta nake so na aura shine zaka yi kici ita kake so kada ka ce kana zargi na da cin amanar ka ta abin da tunani haka ne ban taba tunanin cin amanar duk wani wanda ya san ka ba ballantana kuma kai haidar wani maganganun naka su ne suke nuna cewa baka san girma da darajar alakar da ke tsakaninmu ba kai ka san girma da darajar alaka ne ka iya bakinka tun kafin duniya ta ɗauke mu a matsayin masu butulci da amincin da aka daɗe ana ginawa cikin tausasawa. Namiji ba shi da tabbas. Babu dalilin da zai raba da ita. Sai dalili guda ɗaya. Wanda nini ne? Mutuwa. Na da sanin ki a cikin mabarki na. Ba za ka same ni ba saboda ni ba taka bace. Ka bani tabbacin rayuwa da kai na har abada. Ni zaɓin Zara ne. Zan aikata abin da baka aikata ba akan Zara. Komai zan iya maka. kamfanin kiyaya production ke sake gabatar muku da ci gaban shirinsa na haɗarin su zan gode biyu hausawa kan ce ranar biyan bukata da ba a bakin komai yake ba ya zama dole karbi da zara idan har kana so karbi da duniyar nan lafiya dan girma Allah ki hakuri kake fishi da ni ka tattara su ku kama hanya ku tafi tun kafin wani abu mummuna biyo bayan ku. in ban da tsotsayi da kaddara ban da zai kani gidan nan na hakuri da rayuwa da babu farin ciki a cikin sa saboda shigar shi farin cikin ma babu shi sinuwa ta za ta tabbata a gare ka tabbas idan hakan ta faru mutuwa zan yi kuma dan Allah ka taimake ni ka tabbatar mutu da cewa wallahi babu hanuna shine babban maki a gare ki ni fa ina zargin shi mama babu hanuna akan abin da ake zargi na da shi an dake shi an tuhume shi amma har yanzu cikinsa bai sauya ba za a ga habib duk inda suka je suka boye shi ina takaicin wannan al'amari ta hau shi ta ɗimauta kashi ta bai tashi sannan kuma ta saka shi a cikin mawuyacin hali duk a cikin shirin hadarin so me ya shafi inda an sace shi muna zargin da akwai sa hannunka a ciki ba zan kwana a nan gurin ba ban ce za ka kwana a nan ba dole ne zan tafi yanzu ya isa ka kar ka sake daga mun hannu ban san magana banzanka tunda nake ba ta wulaƙanta ni ba kuma zai ci gaba da rayuwa akan kuskure idan ka sake ɗaga min hannu zan karya ɗan yatsan ka. Tsoron rayuwar ciki take da kalubale umma. Ni ban taɓa ganin kalubale irin naka ba Haidar. Skandala! Ko ne ko shi. Me kike nufi? Zan iya rasa Fatima. Yau na shi wace wahala masoya ke sha domin cimma muradin zuciyarsu. Amsar ku tana nan a cikin shirin haɗarin so. Son na biyu. Labari gami da tsarawa. Abba Harara ci gaban shiri. Anas Adamu Karaye sannan ya samu kintsatsen shiri daga mai shiryawa Kabiru Kiyaya. Wallahi ba za mu zuba masa ido ba. Na tsorata da al'amarin shi. Na tsane ka. Me ya haɗa ka da ƙanwata? Tsautsayi. Ya mutu fa. Ba da tunani ashe zan fasa maka kwanya. Muna cikin wannan yanayin. Ba da umarnin shirin Malam Aminu asar. Me kake nufin ka ce mu? Gaskiya za ta yi halinta. Ke ta wace Zara kuma ni ma naki ne ke ma kin sani. Fatima ta wace ni ni kadai. Ka kure na mu hankali mana malamai. hadarin so wannan shiri zai dinga zuwar muku a duk ranar asabar a tashar kiyaya hausa tv da ke kan youtube ko dai kar ku manta ku danna subscribe kana ku danna kararrawa za mu dawo muku da wani sabon salo a cikin wannan shiri na hadarin so a tashar mu ta kiyaya hausa tv mun gode Allah ya sa ka dinga ganin matan duniya kamar jakai. Allah ya sa duk wadda ta raɓe ka ta kuturce idanuwanta idan suka tsaye a cikin idanunka Allah ya sa ta makance idan kuma ta matsa Allah ya kashe ta kowace ce idan baka ce amin ba ba zan sake yin wata magana ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'una Umar yayi aure me wani Umar din Umar na kwarai da gaske ina cikin su namiji namiji akan mace babu abin da ba zai iya yi ba ko san ko Khalisat ta rabu da Umar ba amma gaskiya abin nan ya ban mamaki inna lillahi wa inna ilaihi raji'una kawai wannan ki ce auren cin fuska ne aka yi ko da alheri ko ba alheri a daura a tare matan alhaji umar ko sun kai dozin sai ya sake su na jibata sai ta shiga saka masa magana dina runtuma masa miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar. Eh? Ni za a yankwana? Ni za a maida sha sha sha? So mai gida me za ka yi a kai? Ni kike tambaya Jamila me zan yi a kai? Ga amarya sai ku gaisa. Zinatu. Ka san ta ni? ta ce fa. Mata dozin. mai tallashi ne ke da riba in bai gaggawa ba. Ah. Malam. Yanzu Fadila, ina kika je haka kika kwana ba gidan mijinki ba. Gidan ƙawata Maryam can gidansa na je na kwana. A daren kika fito kika je gidan ƙawarta ta kike kwana? To wai tukunna ma ina kika samu kuɗin mota? A'a, da daren ne kawai da na fito to sai na je gidan su Maryam din da daddare sai na bubbuga sai babanta ya buɗe. Shine na shiga gidan na kwana. Saboda daddare na isa tashar Kano. Sai ce bari in kwana a wurin. To wai tukunna ma ina kika samu kuɗin mota? Mama kuɗin mota? Mm. Mama Musubahu ne iji shi ne sai sai da zan tausi shi ne sai na ɗauko na tawo da shi. Za ki faɗa min gaskiya ko zana tashi wallahi mama wallahi haka ne mama ijiyewa ya tsararriya kawai. Wannan kike so ki zama ne fadila? wallahi mama ni wallahi bana san auren na ai tuntuni na gaya muku ni bana so wallahi sai an raba auren na ba dan Allah Mama ke kin kowa sanin fesal nake so. Ma ki je ki hada. Bare ki tashi hankariya. Yanzu nan ba sai an jima ba za ki tashi mu juya. Don kuwa hankalin kawunki ya tashi har nan gidan ya zo neman ki. Wallah mama ba zan koma wannan ƙauyen ba Allah kuwa. Mama ke fi kin kowa sanin fa ni fesal nake so amma a je a dan da wannan katon kolan na ƙauye. La ba zan koma ba wallahi. Ai ko baki isa ba. Yau ba za ki kano ko ina ba sai ɗakin mijinki. Gaskiya mama ni zan koma ba gaskiya ni mama dai araba auren nan gaskiya ni na gaji wallahi da wannan auren za ki tashi ki je ki dauka kayan mu wuce koko sai na tashi na tsinka miki mari ni wallahi mama Allah ni ba zan koma wannan kauyen ba wallahi Allah ni mama ni na gaji da wannan auren wallahi dai araba auren nan ba za ki tashi ba Assalamu ku ga za ku yi. Ga mai motar ya zo a ɗaga shi a tafi da shi inda. kafin eh, a lokacin sayayya. Ina ban gane ba. Yau mai gari ya azuta da Ina Baba Hausar, ya dai? Wallahi ina shigowa na ji gabana ya tsinke ya faɗi. Zauna samu wuri ki zauna. Ikon Allah. Na gaya miki dinga yawan addu'a. Ko da yaushe kina yawan mantawa ki yawaita kar ɗinki na safe da maraici. Ki daina wasa da shi kin ji. haka ne insha Allah zan dinga yi sannan kuma lokacin da gaban ke faɗi kamata ya ki ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un assalamu alaikum aminu wa alaikum assalam ina wuni barka da zuwa ina wuni ina wuni lafiya na gajiya ya kuke lafiya ya kokarin ku alhamdulillah sannan na ganki da jaka ne kamar za ki je anguwa ko abin da ma'aika wani kenan na zo ne na yi sallama da ku na yi magana da 'yan uwana sun ce na koma ƙasa ta nijar gaba ɗaya da zama amma me zafi ana zaune shekara da shekaru kuma lafiya lau kwatsam haka a ce ci koma gida haka ne faisal bai kamata na ɓoye maka komai ba saboda kai yaro ne mai hankali abubuwan da suka faru kwanaki ya matuƙar bani tsoro sosai da fargaba idan na ci gaba da zama a nan zan iya rasa raina ba magana kaɗai ba ki haƙuri hajiya kaki bani haƙuri na a kano kamar gankanci ne ga rayuwata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Astagfirullah. Astagfirullah. Na bar ku lafiya kuma ina muku fatan alkhairi. Ina kuma muku nasiya akan jarbawan da Ubangiji Allah ya yi muku. Allah ya yi muku shi. Ku ta haƙuri. Haka ne. Um, ban da dalilin da zan iya cewa za mu hana ki tafiya. Kina dalilanki, amma don Allah kafin ki tafi. ina so ki taimaka ki bani labarin garin gabas saboda ina tabbacin mahaifiyata ta baki wannan labarin ma'aifiyarka ba ta ban labarin garin gabas ba shi ne kaɗai sirrin da ta ɓoye min a rayuwa saboda haka na bar ku lafiya lokaci ya Allah ya ji ƙanshi Allah ya gafarta mishi Assalamu alaikum Assalamu alaikum Ya faru? اللهم يا جرير يسوع انا لله وانا اليه راجعون لا اله الا الله صلى الله عليه وسلم انا لله وانا اليه راجعون انا لله وانا اليه راجعون انا لله وانا اليه راجعون لا حول ولا قوه الا بالله انا لله وانا اليه راجعون tunda an gama masa wanka abinda nake so shine a fita aje a tomin da wa'insu mutanen sai mu kama sai mu fita da shi eh abinda ya gaishe haka Allah ya eh, ya lokacin shi eh, sai ya ya ya ya <laughs> tashi zaki ki shirya kawai mu tafi ina kuma to za mu je garin gabas ba ni da abin da ya wuce illa in gano asalin mu dan Allah shi ke cin mintuwa ƙuriya tashi zaki mu tafi <laughs> to shikenan bana na je na shirya na lura kai baka jin magana na lura kai kunnen ƙashi ne da kai na lura kai in an nemi ba za ka yi sauran musulunta dan bala na daɗe ina gaya ma ba na manta ranar ɗaukan fansa saboda aka yau zan ɗauki fansa a kanka lillahi wa inna ilaihi raji'una dan bala me ya maka na shiga au kashe shi zaka yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'una me haka ya fisal ba mai a numfashi kashe min shi zaka yi na shiga uku na lalace inna lillahi wa inna ilaihi raji'una baki da hankali wa zaki kira ta Jamila dan Allah dan annabi ki amsa wayan na wallahi zai kashe shi. Wallahi ba zan bude ba a zalimi mugu ba zan bude ba. Wato ta ba dama cewa ne a kira minki miki ta'aziyya. Allah gafarta wa mai gari. Allah rahamshe shi. Allah sa ya huta mai gari tashi ta yi kyau sauran mu ma muna fata Allah nuna mana ta mutu kyau ko kuma rashin da kuka yi Allah ba ku haƙurin rashin da kuka yi Allah gafarta mashi ya ku ni ma mai gari ya tafi ya ban mu ban san abin da ya sa ya mana haka ba ban san abin da ya sa ya tafi ya ban mu ba tabawa ki na faɗin wannan magana saboda wannan tamkar sabo ne ubangiji maɗaukin sarki da ya yi mu shi ya san shi ya fi mu kowa san kuma shi ya rubuta mu kowa lokacin da zai yi rayuwarsa addu'a ya kamata ki dinga masa allah gafarta mu allah rahamshe shi da sa kama ta yi kyau kuma allah ya mishi rahama dan dan koma daga waje saboda jama'an da suke can waje eh ya mu dan zauna daga can abin nan na gode dai na yawa da saka da alheri na gode assalamu alaikum wa alaikum assalam ah musuwa Allah ya fata mishi Allah ya mishi shi musuwa baliwa na'am ban rasa baba na rasa dukkanin wani gatara kakka ce haka kakka ce haka musu babu musbawa kana da gatanka eh Allah subhanahu wata'ala shine gatanka haka ce ka rasa gata shi kuma wannan kukan da kake mishi ba gata kake nuna masa ba addu'a za ka ci gaba da mishi Allah gafarta masa Allah sa ya huta ko kuma da ya bari a raye Allah raya ku Allah raya ku Allah ba ku haƙurin rashin da kuka yi a ta mishi addu'a kaji eh a daina wannan kuka eh yan je daga waje za mu dan zauna da jama'a eh insha Allah yawwa waye haka yake ta kirana su mutane ba su da uzuri sai nasu Okay, sir. 15 minutes call. Hello, Faisal. Isfata Jamila, yauwa, kausar ce na kira da fiyo shi ma bai ɗauka ba don Allah don annabi gujin muke ni guzo wallahi dan bala zai yi kisan kai don Allah don annabi guzo ya dauko makami zai kashe shi don Allah ku taimake ni don Allah. Ya salam, yanzu haka suna gidan naku. eh suna nan a falo na tabbata wallahi yanzu ma ya kashe shi saboda kuta-kuta ban jin ihun shi don allah ku yi sauri ku zo don allah <laughs> to ke kina ina eh ina cikin ɗaki na kulle to kada ki fito sai mun zo domin kar a yi biyu babu ga nan zuwa yanzu yanzu nan kada ki sake ki fito kin ji to to to shikenan ba zan fita ba mm. ok ina zuwa yanzu bari in kira ofis in sanar da su halin da ake ciki wallahi ba zan bude ba a zalimi mugu ba zan bude ba wake fadila me yasa baki da kirki ne to yanzu mama me kuma nayi ai rashi irin wannan ki shige daki abinki ki zaman ki ba za ki zauna a jajanta da ki a karbi gaisuwa ba fadila haba mama fi sabilillahi dan dai ni kawai duk abin da nayi yanzu a duniyar nan ni ban yi ko ban iya ba ban iya yin komai ba fi sabilillahi mama dan na shigo daki kuma sai ya zama laifi in na koma wajen na zauna zan dawo da shi ne ni gaskiya ni ba zan fita ba ni ni ban ma fa jin daɗi ma fa ni ban da lafiya ba za ki dawo da shi ba mara kunya mamacin nan fa fadila ki tana matsayi biyu yake a gurin ki dan uwan mahaifinki ne kuma mahaifin mijinki tabdijan ha lalle mama su uban miji manya ni fa wallahi mama ni fa ba ni da wani miji fa babu wani maganan wani miji yo fadila ko kin yi hauka ne ban sani ba mama fi sabilillahi yau ke kike ce mun wai ban da hankali daga fadar gaskiya mama daga na faɗi gaskiya mama da kanki sai ki ce min wai ba da hankali yanzu in wani ya ji fafi sabilillahi sai ya ce ya ji daga majiya mai karfi ta ne ma take cewa ba ta da hankali wallahi mama ni gaskiya ni ni wallahi gaskiya mama ni haba Ba miki dena yin irin wannan abun wallahi ni ban ma fa jin daɗi ma ni nan da kika gani wallahi. To ai ke da da ke da mahaukacin duk ɗaya fadila. Ba dan kan mu raba abun kunya a cikin mutane ba da sai na miki dukan tsiya a cikin ɗakin nan. Ki fice ki tashi ki tafi ki je ki zauna a zauna da ke Umarni nake baki. Hai mama. Ni fa wallahi mama gaskiya ni na gaji wallahi tallahi ni ni ban ma fa da lafiya ma ba mama. Kausar, ya rage da girman Allah idan kika bari na balla ƙofar nan. Kausar! Dama na gaya ma, na dade ina ɗauke da cikinka, yau ne ranar da zan haife ka. Ba a haɗa nema da ni, bari in kashe kan ƙara saka. You're under arrest. The corporal arrest you. Yes, sir. Ya Faisal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Kadila. Ina son yi magana. Ina jinka. ka. Kin ce kina jina, amma kin ki bani hankalin kina. wai ba kunne ne yake jin magana ba ko dole sai na juyo fuska na na zai ba za ka fahimci cewa ina jin ka fadila abin da kike aikatawa a nan gidan yana bala'in girgiza ne ko babu kuma fanniya yanki ne halak malak mahaifina mahaifinki ne mahaifinki mahaifina ne mahaifina ne fa ya saki ya ba mahaifinki ba fadila ni dan Allah ka gaya min abin da ya kawo ka za ka faɗa min ka zauna kana taimin wani dogon turanci wanda na gagara fahimta me kake so ka ce kawai ka fito ka gaya min kawai me kake so ka faɗa Fadila ina so ki faɗa min me za mu mu zauna lafiya a cikin gidan nan mahaifina ya mutu ya bar min wasiya cewa lalle na bi sa tun da zan bi sa sai dai kashi ba za ki taɓa zama zaɓina ba kamar yadda kai ma ba za ka taɓa zama zaɓi na ba Amma kana so in gaya maka abin da za yi min kafin mu zauna lafiya? Ina so. Ka sake ni kawai. Idan ka sake ni, zan ci gaba da girmama ka. Sannan in ɗauke ka a matsayin ka na wana. Sannan in saka ka a jerin mutanen da ba zan taɓa manta da su a loran duniya ba. Wannan ba zai yi ba. Ki canza wani tunani. To wallahi tun da ka ce ba zai yi ba. ka dawwama kenan a cikin bacin rai da fargaba da tunani ba za ka taba samun zaman lafiya ba wallahi a cikin gidan nan kuma za ka ce na gaya maka wallahi sai na cimma burina a kanka kar ma ka kuskura ma ka ce ma ban gaya maka ba wallahi sai ka'ida na sani. Ba kika ce ba? ke ba kya jin daɗi Allah ya sawaƙe sannu Wa me yasa baki da ɗaha ne Fadila? Kina ji ana miki magana amma kin ki kula ta? Haba mama. Bi sabilillahi ta zo ta tadda ni ina cikin wannan halin kuma sai min surutu take ni ba na son dogon surutu. Sannan da ake miki shine surutu? Haba Fadila. ba kya tausaya mana irin rashin da muka yi a cikin gidan nan don Allah ta bawa ki haƙuri dan yanzu ne ka haife shi ba ka haifa halinsa ba ki yi haƙuri ba komai wallahi Allah dai ba ki lafiya amin Assalamu alaikum. Oh, ina kwana? Lafiya lau musu. Ina gajiya. Ba gajiya. Ya ƙarin haƙuri mana baba. Haƙuri da godiya. Allah ji kan baba. Amin ya Allah. Allah ya masa rahama. Amin. Ya jikin Fadila. To, ina. Kwana tai tana kwara amai. Tana ta kakkarwa kuma da alama yadda zazzabi ta kwana. dai da gaskiya ban tambaye ta me yake damunta ba ita kanta bata ce min ga abin da ke faruwa da ita ba musu bahu ai rashin lafiyar fadila a bayyane yake sai dai an kai ne baka gane ba me yake damunta fadila juna biyu ne da ita da juna biyu fadila fadila fa ciki ne da ita masu bahu Ai ba abun mamaki ba ne, yanzu dan matarka ta samu ciki ai ba abun mamaki ba ne. Na ce ma juna biyu ne da ita. Fadila. Eh, matarka ba? Ai ba wani abun mamaki kai da matarka. ce-ce Ina son ki gaya mun uban taimaki ciki. kai ne